Jama'a salamu alaikum. A cikin watan Agusta na wannan shekara muka fara taɓo batun mutanen wani ɗan ƙaramin gari da ake kira Zirami a yankin ƙaramar hukumar giya ɗaya jihar Bauchi, waɗanda suka yi kokar cin zarafin da suka ce alƙali Sani Musa na kotun wannan gari yake musu. mutanen sun yi zargin cewa alkali Sani Musa yana haɗa baki da hakimin wannan gari wajen shirya irin shari'ar da za su yi da kuma hukuncin da za su yanke bisa irin muradunsu ba wai don yin adalci ko tabbatar da an yi shari'a ta gaskiya ba. A cikin wancan shirin kun da ji yadda shi hakimin zirami ya ce babu ruwansa kuma baya da hannu a abubuwan da mutanen garin suke zargi. mutanen na zirami sun ɗauki lauya wanda ya rubuta ma alƙalin alƙalai na jihar Bauchi wato Grand Kadi kenan takardar kuka kan a binciki abubuwan cin zarafi da wani alƙali ke yi a garin zirami an shafa shekara fiye da ɗaya alƙalin alƙalai na jihar bauchi bai ba su amsa ba sai babban magatakarda na kotun shari'a ta jihar bauchi sa'adu muhammad sambowal ya yi hira da wakilinmu inda yake cewar ba su saba yin magana kan batutuwan da suke gaban kotu ba, ko da yake kukar da su mutanen Nazirama suka shigar ta hannun lauyan su mamman lawan Yusufari ba wai kotu suka gabatar ba sun gabatar ma ofishin alkalin alkalai ne suka yi kofi ma wasu. Sun rubuta wannan takarda tun watan Yuni na shekarar 2016. A cewar shi magatakarda Sambowal, wai sun kafa kwamiti ya bincike lamarin. kuma har sun rubuta amsa, to sai dai kuma wai amsar sun ajiye ta ne kawai domin shi a irin tasa fahimtar lauyan mutanen ma baya da basira ko kuma bai san aiki ba shi yasa ba a ji wannan amsa ba. mu ma 'yan jaridar da ke bin kadin wannan batu na cin zarafin mutanen zirami da ake zargin alkali sani musa da yi ba mu san aikinmu ba shi yasa muke ɓaɓatu a kan wannan batun. amsar da Sa'adu Muhammad Sambowal, babban magatakardar kotun ɗaukar ƙara ta shari'a musulunci ta jihar Bauchi ya bayar kenan kan wannan batu. Filin ciki da gaskiya ya tuntuɓi dukkan mutanen da suke da hannu a takardar ƙorafin da lauya mamman lawan Yusufari ya rubuta musu zuwa ga alƙalai na jihar Bauchi. Kuma dukkan su sun ce babu wani wanda aka tuntuɓa domin ya bayyana abin da ya faru gare shi a gaban kotu, balle a ce har an yi bincike a kan wannan magana. Haka kuma, lauya Mamman Lawan Yusufari ya bayar da amsa ga abubuwan da shi Sambowal yake faɗi cikin kalaman nasa, to amma zan sake mayar da mu garin na ne domin ni da kaina na tattauna da wasu daga cikin waɗannan mutane kan irin abubuwan da suka faru suke kuma faruwa a garin nasu na zirami. Sunana damana Muhammadu damana Jauro Bello Gamji jaɓawa zirami. Kana da kuka game da batun kotun nan ta zirami da kuma alkalinta wato alkali Sani Musa. Me ya faru? Abin da ya faru, ni dai 'yan ta'adda sun je gidana akan za su kashe ni da bindigoginsu da wukaƙinsu da komi da komi dai makami allah sa ba su same ni ba da na dawo na tarar gidana da yarana da mai gidana da na dukansu ba barci na ce lafiya suka ce min lafiyan ba sosai ba kai dai da allah sa kana da nisan kona ba a same ka ba har cikin gida an zo ana neman ka to na ɗebi sawayen na mayar har garinsu to da muka mai da sawa wato wato ka bi sawun su waɗanda suka kawo hari gidanka kenan eh da na mai da su da gari ya waye sai ya ɗauko wani dattijo sai suka zo gun mai gidana suka ba da haƙuri mu yi haƙuri akan tabbace su ne suka je to a kan zan ɗauki haƙuri sai na haɗu da shi da na haɗu da shi sai ya ce min kai haƙuri na je ban same ka ba na ce a game da mi ya ce min a game da mun je mu ne muka je gidanka na ce to Allah ba mu sa'a kuna nufin za ku kashe ni in Allah ba ni sa'a sai in kashe waninku sai ya ce min duk wanda ya je gidanka in ba kori da baka akwai bindiga a hannunsa to da ya ce min haka da na dawo sai na kai ƙara gun alkali Musa zirami da na kai gara alkali ya tura shi ruman dama alkalin da ya zo ranar da muka shiga karan shi wane ne kenan shi alkali musa eh, ya tura wa ya tura ya'u da ya tura ya'u suka je ofisin hakimin zirami suka tattauna idan ya zo sai sun je shan duk abun da hakimi ya faɗa da shi zai yi amfani ya zo ya tura ya'u ruman hakimi shine ya ɗauki beli ya'u tun bai isa azare in madigatin abuskuri ya yi waya ya ce a dawo da shi da aka dawo da shi ranar da aka yanka muka koma sai aka ba da ya'urin ɗuwa kafin satin ya zo ya'u da ya je sai ya kai kuɗi hakim ya haɗa shi da yaronsa suka kai kuɗi a alkali kana da wata shaida cewa sun kai masa kuɗi eh ina da wata saida shi da yaron zira shi da yaron hakimin zirami tare suka je da suka je da ya ba da kuɗi da sati ya dawo da muka je sai aka hana ya'u uwa. sai aka kira mu ofishin hakimin zirami hakimin zirami ya haɗa ni da ya'u ya ce in yafe na ce ni ban isa sai mai laifi ya ansa laifinsa yayyayi naɗi muka goma gun alkali musa alkali musa ce ina da saida na ce ina da saida tabbatacce wani dottijo da ya ɗauko ya zo suka samu babana ya ce to sati in zo da su sati na ɗauko su na zo da su suka ba da tartibin haƙun a kai ya'u ya je da shi sun samu mai gidana sun ba da haƙuri mm-hmm. ya'u ya ce bai ɗauka ba shi wannan mai gidana ne wannan kawuna ne alkali musa to ya ce dama na bai ɗauki saidanka ba ta yi amfani ba ya'u bai yarda da saidunka mm-hmm. za ka rintse na ce zan rintse za ka rintse na ce zan rintse mm-hmm. ya ce to har na je fada in dawo ka rintse kafin ya je fadan ya dawo gun hakimi kafin ya dawo ni kuma na yi alwala da ya dawo sai ce da mana za rintse na ce zan rintse ya ce to ba a bada da rintsuwa a rannan a rintse a rannan sai satin sama na ce na yi alwala ni zan rintse ya hana ni satin sama muka dawo ya kira ni da mana za rintse na ce ala gafarta malam ya'u ya kira ni a gaban hakimin zirami hakimin zirami ya bani haƙuri maganan ta mutu na ce ba zan yi ba sai mai laifi ya ansa laifinsa amma mun zo nan ya kira mutane guda uku da yaran alkali kai da yaran mm, hakimi guda biyu dogare guda biyu da ɗaya Adamu sun kira ni sun tambaye ni na yi haƙuri na ce ba zai yiwu ba ya ce tabbacecce su ne suka je da gidana da makami akan za su kashe ni to mun shiga alkali Musa ya tambaye ni ka zo da niya rintsuwa na ce masa ni tun da mai laifi ya ansa laifin ya tambayi yawu yawu ya ce lalle su ne suka je a game da mai a game da za mu kashe kai dawa diga nan ban sake tambayar yawu sai ya yanka a yawu hukunci ba jan ba jan kunne ba komi sun ci kuɗi ya'u kawai suka lalatar da magana sun goyi bayan ya'u a je gobe ma hukunci suka yanke masa hukunci an yanke masa dubu ishirin cewa ya biya naira dubu ashirin dubu ashirin saboda ya amsa laifin cewa ya yi ƙoƙarin ya kashe ka ya yi ƙoƙarin ya kashe ni yauwa to ba jan kunne ba komin ba rafidi ni dai an tura ni kawai aka ce ka tafi aka sai in tafi iya iyakacin maganar da aka yi ne amma har yanzu idan na kwanta da daddare sai barci ya gagare ni sabida ba a bi bayana ina tsoron kar su dawo su kashe ni ni talaka ne su kuma mai kuɗi ne sun ba da hakimin zirami kuɗi sun ba da alkali musa kuɗi ba su sha wuya ba eh ba a ɗaure su ba hakimin zirami ya je ya ɗauki belinsa tun ba a rushe shi ba eh to shi ne ko in dare ya yi dai ba ni da kwanciyar hankali ina tsoron kasu da wasu, su hallaka ni. to wai kana maganan cewa hakimin zirami shi me ya haɗa shi hakimin zirami da aikin kotu wannan kotu ta alkali sani musa dama hakimin zirami sun haɗa baki da alkali musa alkali musa idan ya shigo zirami zai yi shari'a sai ya je hakimin zirami ya karatar da shi duk shari'an da za a yi sannan idan ya ga haka ne ko kuma ji jita jita ne kawai ake na gani hmm? na gani da idona na gani ba gaya min aka yi don ko laya zan iya shi sabida tsabar na gani da ido idan ya zo ba zai shiga shari'a sai ya je gun hakimin duk abun da hakimi ya ajiye da shi zai yi amfani ya zo ya yi shari'a. Masu sauraro ɗaya daga cikin mutanen zirami da na tattauna da su kenan malam damina kamar yadda na ce shi ma barista mamman lawan yusufari ya ba maga takarda sa'adu muhammad sambowal na kotun ɗaukar ƙara ta shari'a musulunci ta jihar bauchi amsar abubuwan da ya faɗi a kasance da mu.